Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da rana. Baba Yakubu makeri ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na la'asariya na yau Alhamis 19 ga watan oktoba shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwa da muke tafa da su ga Maryam da kanun labarai. To baba ayaran motocin Faransa na farko dauke da sojojin da ke janyewa daga jamhuriyar Nijar bayan hanbarar da gwamnatin Muhammad bazum ya isa makwabciyar kasar Chad a cewar sojojin Faransa a yau Alhamis. Ministocin cikin gida na tarayyar Turai sun yi muhawara kan yadda za a shawo kan tasirin yakin da ke faruwa tsakanin Isra'ila da Hamas a kan kasashen a daidai lokacin da ake kara fuskantar fargaba bayan wani harin bom da aka kai kan wani wurin ibadar Yahudawa a birnin Berlin. Shugaban Amurka Joe Biden na shirin yin jawabi ga al'ummar kasarsa a daren yau Alhamis ya kuma tattauna a kan matakin da Amurka za ta ɗauka game da rikicin da ke faruwa tsakanin Isra'ila da Hamas. Kanun labarin kenan a cikin shirin za ku yi cewa karancin dalar Amurka da faduwar darajar Naira na ƙara ta'azzara musamman a kasuwar bayan fage. ka wannan tashin dala gaba ɗaya ya alamara. alamara duk wani wanda yake kasuwancin imports a yau in ana samun mutum ɗari suna yi a da yanzu mutum goma ba sa iya yi saboda ba matsa da dalar ba samun ta ma kansa ya zama dadi haka zalika a cikin shirin za ku ji cewa mutanen da gina layin dogo ya ratsa a matsugunan su a jihar kano suna kokawa akan rashin tabbas da suke ciki muna kawo kukan mu ga hukuma idan akwai wannan aiki dan Allah ta sallami kowa kowa ya san matsayinsa idan babu kuma wannan aiki ta fito ta mana magana officially wannan aiki babu shi ta ɗauke shi dan mu san matsayinmu kamar kowace ranar alhamis yau ma muna tafi da shirin lafiya uwar jiki wanda hawa umar za ta gabatar wanda a yau zai duba batun cutar daji ko kansa musamman ta mama a daidai watan oktoba da majalisar ɗinkin duniya ta ware domin wayar da kan al'umma akan cutar dajin amma yanzu sai a gyara zama a sha shakashin farko na labaran duniya. ayaran motocin faransa na farko dauke da sojojin da ke janyewa daga nijar bayan hamɓarar da gwamnatin bazum muhammad ya isa makwabciyar kasar chad a cewar sojojin faransa a yau alhamis motocin dakarun sun isa jamina babban birnin kasar chadi ba tare da wata matsala ba bayan shafa kwanaki tara akan hanya abinda kakakin babban hafsan sojan faransa kanal pierre godelaria ya faɗawa kamfanin dillancin labaran afp kenan daga chadi sojojin za su tashi ta jirgin sama zuwa faransa fiyar ya ce an cimma nasarar tafiyar ta ƙasa ne da haɗin gwiwar sojojin niger a makon da ya gabata ne dai faransa ta fara janye dakaranta daga niger bayan hamɓarar da gwamnatin mohammed bazoum a watan yuli wanda ke da muhimmiyar dangantaka da faransa a yankin lamarin da ya jefa ayyukan faransa a yankin na kudu da hamadar sahara cikin rudani. A yau Alhamis ministocin cikin gida na tarayyar Turai sun yi muhawara akan yadda za a shawo kan tasirin yakin da ake yi tsakanin Isra'ila da Hamas akan kungiyar kasashen a daidai lokacin da ake kara fuskantar fargaba bayan wani harin bom da aka kai akan wani wurin ibadar Yahudawa a Berlin da kuma kashe-kashe a Belgium da Faransa da ake zargin masu zafin kishin addinin Islama ne suka aikata. jami'ai daga kasashe 27 na tarayyar turai sun bayyana damuwa game da karuwa hare-haren nuna kyamar yahudawa da koyawa matasa tsatsauran ra'ayi ta yanar gizo da yin amfani da hanyoyin tura sakonnin sirri da miyagu ko masu tsatsauran ra'ayi ke yi da kuma buƙatar gaggawa ta korar mutanen da ke zama haɗari ga jama'a a ƙasar sai dai kuma kiraye-kirayen a ƙara ɗaukar matakan tsaro a faɗin ƙasashen yankin na haifar da fargaba yayin da tattaunawar da ake yi ka iya kawo cikas ga 'yancin kai da komo da yin taro a turai kasar italiya na shirin fidda tsarin bincike kan iyakokin kasar domin dakile yiwuwar aukuwar tashin hankali saboda yakin isra'ila da hamas haka ma kasashen denmark da sweden saboda abin da suka kira barazanar ta'addancin islama Shugaban Amurka Joe Biden na shirin yin jawabi ga al'umma ƙasarsa a daren yau Alhamis ya kuma tattauna a kan matakin da Amurka za ta ɗauka kan harin da Hamas ta kai kan Isra'ila da kuma yakin Rasha a Ukraine. A jiya Laraba Biden ya kai ziyara Isra'ila inda ya bayyana goyon bayansa ga Isra'ilar yayin da kuma yake ƙoƙarin samar da agajin jin kai ga Falasɗinawa a ziran Gaza. Amurka ta sanar da ba da taimakon agajin jin kai na dala miliyan 100 zuwa Gaza da yankin yamma da kogin Jordan. Kuma ana sa ran gwamnatin Biden za ta gabatar da kudirin agajin dala biliyan 100 don Isra'ila, Ukraine, Taiwan da tsaron kan iyaka Amurka da Mexico a kasafin kudin kasar. gwamnati na na tattaunawa da shugabannin kasar tun farkon harin abinda biden ya faɗa kenan a jiya laraba a birnin tel aviv ya ƙara da cewa za mu tabbata mun sama muku abin da kuke bukata don kare al'ummanku da ƙasarku to kuna sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc An jima kaɗan Maryam za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniyar amma kafin nan. A yayin da karancin dala da kuma faduwar darajar naira ke kara ta'azzara. Matsalan karancin man fetur a sassa daban-daban musamman ma manyan birane da suka hada da Legas, Abuja, Fatakwal da sauransu. masana tattalin arziki da wasu 'yan kasar sun ce mafita ga wannan matsala ita ce gwamnati ta tashi tsaye wajen samar da wasu hanyoyin samun dala ta kara yawan ɗanyen man da ake haƙowa a cikin ƙasar ta tabbatar da matatar mai ta dangote ta fara aiki da kuma farfado da matatun man ƙasar da dai sauransu daga abuja wakiliyarmu halima abdulra'uf ta aiko mana da wannan rahoto. dala ɗaya dubu ɗaya ɗari ɗaya da har da naira tamanin ɗari yanzu ne ya dawo da ɗari ɗaya da arba'in. Wani ɗan kasuwar canjin da ba na gwamnati ba kenan yana tabbatar da nawa ake canjin dala a kasuwannin nasu a yau Alhamis sha tara ga watan Oktobar shekarar dubu da ashirin da uku da muke ciki. Matsalar faɗuwar darajar naira abu ne da ya ƙara ta'azzara musamman a makonnin baya-bayan nan inda ake sayan dala ɗaya akan naira ɗari tara da casa'in da biyar zuwa sama da dubu ɗaya da ɗari ɗaya kasancewar ƙarancin dala a cikin Najeriya lamarin da ke jawo hauhawar farashin kayan kayayyakin masarufi da sauran ababen amfanin gida na yau da kullum kamar yadda Malam Aminu Abbas Gumel ya shaida mana. Maganar tashin dala a kasuwannin bayan fage abin sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un saboda a kullum da sama take saboda haka wannan tashin dala gaba daya bata al'amara duk wani wanda yake kasuwancin imports a yau in ana samun mutum ɗari suna yi a da yanzu mutum goma ba sa iya yi saboda ba ma tsada dalar ba samun ta ma kansa ya zama jidali haka zalika maganar tashin farashin kayan masarufi ban ce miki a yau akwai wani ma'aikaci da ya zai kusa kaiwa darakta ba wanda a yau albashinsa yake a sassa ya yi hidimar gidansa na wata guda to da wannan farashi na kayayyaki da tashin dala abu ne wanda ya saka mutane cikin rudu kullum ba fixed farashi abin da ka gani yau an jima ka koma akwai tendency na ya tashi kuma muna ba wa gwamnati shawara da ta fito da hanyoyin da wannan dala za ta samu abinci ya shigo inda ni a gani na za a bude bodoji insha Allah za a iya samun saukin kayan abinci alƙalman diga da sun yi nuni da cewa faduwar hauhawar darajar naira na shafar kusan dukkan 'yan Najeriya kama daga ƙanana da manyan 'yan kasuwa da man fetur ɗalibai da ke karatu a cikin gida dama wajen ƙasar ma'aikatan gwamnati da na kamfanoni masu zaman kansu da dai sauransu. A yanzu dai ana sayan dala ɗaya akan naira dubu ɗaya da ɗari ɗaya sama a kasuwannin bayan fage saɓanin farashin da ke shafin yanar gizon babban bankin Najeriya na naira ɗari takwas da tamanin da uku da kwabo hamsin da shida a yadda wasu 'yan Najeriya ke alakanta dogayen layin da aka fara gani a gidajen mai a manyan birane. mutanen kasar da rashin wadataccen dala wasu kuma na zargin cewa wasu dillalan mai ne ke ɓoye mai malam kasim garba kurfi masanin tattalin arziki ne a najeriya inda ya ce wannan abin da ya faru bai ba mamaki ba domin duk wanda ya san halin da ake ciki ya tabbatar da cewa wannan abin zai tabbata babu ƙasar da za ta zo ta cire tallabin mai sannan ta daidaita canjin kuɗinta ta mai da shi kaifi ɗaya ba dare da ta je ta nemo wadatattun daloli ba su tabbatar da wancan gibin da ake da shi an yi maganin shi daga ɗari shida yanzu ana magana sama da naira dubu da ɗari daya kuma ba a tsaya nan ba ana cikin wannan halin ga wasu abubuwan da gwamnatin tarayya da ta dakatar da su ta ce ba a ba su damar su je su hidda dala daga banki sai aka ce an kara musu kai baka kara samun dala ba ka kara ɗauko su kaya ka azama kanka shi yasa ke ga muna halin da muke ciki a yanzu mafita shi shine gwamnati ta tashi tsaye ta je ta nemo dala yanzu an ce ya ana tono ganga miliyan ɗaya da 200 yanzu an kai shi da dubu wannan yana da kyau amma gwamnati ta miƙe ga cewa mun koma miliyan biyu kamar yadda muke da idan aka yi wannan zai kara kawo dala kuma zai rage mana gifin da bukatar da muke da shi sannan na biyu kuma gwamnati ya kamata ta tashi ta tabbatar da cewa wannan refinery na dangwata ba na dangwata bane ba na Najeriya ne a yi kokari a ga duk abin da za a taimaka mashi ya fara aiki fara aiki domin maimakon ka je ka nemo dala ka sau mai sai ka nemo naira ka bashi ita kuma kanta idan refinery na gwamnati da suka fara aiki wannan zai rage dalar da muke nema sau tataccen mai zai rage Halima Abdullahi murya Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Halima Abdulrauf da wannan rahoton yanzu ko ga Maryam da ci gaban labaran duniya. rundunar sojan ukraine ta ce rasha ta kai hare-haren jiragen sama marasa matuki a kan wasu yankunan ukraine hudu a cikin dare amma makaman kariyarta na sama sun kakkaɓo tare da lalata galibinsu. su jiragen sama marasa matuki da makamai masu linzami guda goma sha bakwai aka harba a kan cibiyoyin more rayuwa farar hula da kuma wuraren soja a donetsk mykolaiv sumi nipro da zaporijiya a cewar rundunar sojan a yau alhamis sojojin sun kara da cewa dakarun ukraine sun harbo jirage marasa matuki guda uku da makami mai linzami guda daya amma dai ba a samu wani rahoton asarar rai ba a jiya laraba jami'ai a kudancin ukraine sun ce wani makami mai linzami na rasha ya taba wata unguwa inda ya kashe akalla mutane biyu ma'aikatar harkokin cikin gida ta ukraine ta ce makamin ya fada kan wani shagon sayar da abinci a yankin mikolaiv a gefe guda kuma ministan harkokin wajen rasha sergei lavrov ya gana da shugaban koriya ta arewa king jong-un a yau alhamis a cewa ma'aikatan harkokin wajen rasha yayin da kasashen biyu ke karfafa dangantakar kwad da kwad a daidai kuma lokacin da suke fuskantar abin da suke kallo a matsayin tankiya daga kasashen yammaci a ƙarƙashin jagorancin amurka kamfanin dillancin labaran tass na ƙasar rasha ya ba da rahoton cewa lavrov da kim sun kwashe sama da sa'a guda suna tattaunawa amma ma'aikatar bata ba da wani ƙarin bayani ba. Lavrov wanda ya isa Pyongyang a jiya Laraba ya gode wa Koriya ta Arewa saboda goyon bayan matakan sojan Rasha a Ukraine. Ya kuma yi alkawarin cewa Moscow za ta ba da cikakken goyon baya da haɗin kai ga Kim a cewar ma'aikatan harkokin wajen Rasha. ana dai kallon ziyarar lavrov a matsayin tasharar fagen ziyarar da shugaba vladimir putin zai kai wanda ya tashi haikan wajen karfafa haɗin gwiwa da koriya ta arewa da aka maida saniyar ware. a gaida Maryam da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla. Dubban ɗaruruwan magidanta da iyalai a Kano waɗanda aikin shimfiɗa layin dogo daga Kano zuwa Maraɗi a jamhuriyar Nijar ta shafi gidajensu da kuma wuraren sana'o'insu. Sun zargi ma'aikatan wato jami'ai na ma'aikatar harkokin sufuri ta Najeriya da jefa su cikin yanayi na rashin tabbas fiye da shekara guda bayan an zana lambar rusa gine-ginensu kuma aka umarce su da su dakatar da yin komai. Ga dai Mahmud Ibrahim Kwali da ƙarin bayani. Tun a farkon shekara ta 2022 ne gwamnatin Najeriya ta amince tare da bada kwangilar gina layin dogo daga dutse jihar Jigawa zuwa Kano, da Kano zuwa Katsina zuwa Jibiya zuwa Maradi a jamhuriyar Nijar, da nufin haɓaka harkokin sufuri da na hada-hadar kasuwanci a tsakanin Najeriya da jamhuriyar ta Nijar. ko da yake daukacin kafatanin al'ummomin da ke wannan nahiya sun yi maraba da wannan yunkuri na gwamnati amma wasu dubban ɗaruruwan magidanta a kano da aikin ya keta ta matsugunansu na cikin halin rashin tabbas a halin yanzu alhaji bashir mahadi muktar da ke zaman kakakin al'ummomin da wannan aiki zai bi ta muhallinsu na cewa an zo an auna gurarenmu da cewar wannan aiki na jirgin ƙasa zai zo ya shafi gurarenmu a wannan lokacin aka dakatar da mu baki ɗaya mai aiki mai sana'a mai noma mai gidan gona da dai kowa da kowa aka nemi kowa idakata aka zo aka yi estimatin gurarenmu kuma aka ba mu takardu aka shiyar mana cewar kowa idakata ƙasa da wata uku za a sallama kowa aikin da ya taso tun daga Nijar izo har wajen garin Dawanau an biya su amma yau kusan shekara ɗaya da wata hudu ko biyar wallahi azimu mu ba mu san matsayin mu ba. Malama Bilkisu Awal Umar wata uwar marayu ce da ta ce mijinta ya mutu ya bar musu gida kuma a cikin wani sashe na gidan ne take kiwon kaji domin ciyar da marayunta. Wallahi mun shiga wani hali ni da marayun yara na. Sun ba mu fa wata uku za su zo su ci gaba da aiki suka ce komai mu dakata mu tsayi da shi. To kuma sakamakon hakan muka tsayar kuma ka san yadda rayuwar nan ta koma. To dangane da haka komai nawa ya lalace ya tsaya cak na gaya maka ga marayun yara. To jarin ya lalace babu komai wallahi mun shi zama Allah sarki ni da 'ya'yana. kimanin magidanta dubu goma ne aka kesa wannan aikin layin dogo zai shafa daga kasuwar hatsi ta ƙasa da ƙasa da ke da wanau zuwa tashar sauke kayayyaki ta nesa da teku da ke unguwar zawa ciki duka a birnin kano Malam Muhammad Yahuza na cikin jerin waɗanda aka dakatar daga ci gaba da gina muhallinsu a waɗannan yankuna. Ina da gurare guda uku. Gini na ya kai linta daga lokacin kuma abubuwa suka tsaya ga kuma yanayin daga lokacin da suka ce za su biya mu zuwa yanzu abubuwa na rayuwa sun yi tsada. Shi kuwa Usama Abubakar wani matashi ne da aka ɗaga aurensa har sau uku sanadiyar wannan aiki na shimfiɗa layin dogo da aka ce zai bi ta unguwar da yake gina gida. Aure na kusa sai ɗagawa aiki saboda duba da muna jiran lokacin da za su zo su sallame mu mu je mu samu wani gurin mu ci gaba da aikin mu kuma abun bai tabbata ba ina cikin fargaba sosai makwa. Alhaji Bashir Mahadi Muktar na cewa muna kawo kukan mu ga hukuma idan akwai wannan aiki don Allah ta sallamu kowa kowa ya san matsayinsa idan babu kuma wannan aiki don Allah hukuma kamar yadda ta zo ta yi wancan estimate namu officially ta fito ta yi mana magana officially wannan aiki babu shi ta ɗauke shi don musan mu. Da na tuntuɓi sakataren labaru na ma'aikatar harkokin sufuri ta Najeriya Malam Zakari ya ce ba za a ce da waɗannan al'ummomi komai ba a yanzu sai har lokacin da ma'aikatar ta kammala abin da ke gabanta. Kuma ko da wancan lokaci ya yi minista ne kawai zai sanar da makomar mutanen. mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria a gaida mahmud ibrahim kwari da wannan rahoton kuna sauraro wannan shirin ne daga nan murya amurka yanzu ku ga shirinmu na gaba Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Hukumar Lafiya ta Duniya ta ware watan Oktoba na kowace shekara a matsayin wata na wayar da kan jama'a game da cutar kansa ko daji ko kuma sankara kamar yadda wasu ke kira musamman sankarar mama domin faɗakar da al'umma game da cutar don ɗaukar matakan kariya. Hakan ya sa shirin lafiya uwar jiki na wannan mako ya tattauna da Dr. Khalid Sunusi Kani na asibitin ƙwararru da ke Yola don jin irin daji da tafi addabar mutane a Najeriya da kuma sanin ko wayar da kan mutane da ake yi a wannan watan yana tasiri ko akasin haka likita gare ka. An fara wayar da kan al'umma tun shekara biyar a ƙasar Amurka aka fara gudanar da irin wannan taro akwai ƙungiya ta wato mutane da suke nuna rajin kare haƙƙi na ɗan adam da wayan musu da kai akan harkar cutar kansa kowace iri ce ma ana kiranta da American Cancer Society da sauran sauran kuma kungiyoyi suka haɗa ƙarfi da karfi aka fara ɗabbaka wayar da kan al'umma da ilmantar da su akan harkar kansa musamman kansa ta mama a faɗin duniya ga baki ɗaya kansa wacce aka fi gani wacce kuma ta fi yawa kuma ta fi tasiri da cutar da bil'adama shine kansar sankarar mama akalla ba ƙasar ba a duk shekara akan samu mutane sama da miliyan biyu da suke kamuwa da wannan cuta hukumar lafiya ta duniya ta tabbatar tabbatar da wannan kididdiga a shekara ta 2020 amma wannan cuta ta kansa musamman ta bangaren mama an fi samun ta a kasashe wanda suke da ci gaba wanda a turance ake kira da developed countries to amma hakan ba shine yake nuna cewa wannan cuta ta sankarar mama ba ta kawo illa a irin kasashe irin namu kamar Najeriya a da zamanin baya wannan kasa ta mu bincike ya nuna cewa ba a fiye samun wannan matsala ta sankarar mama ba amma saboda waɗansu abubuwa da suke faruwa na ɗabi'a ta ɗan adam da takan canja abin da kira da lifestyle wato da kamar abubuwan ci gaba na wayewa da suke zuwan mana wannan kansa ta mama a yanzu haka tana nan tana ta fama tana ƙara yawa a tsakanin mata da suke wannan ƙasa mu ta Najeriya. Duk kansoshin da muke da su kala-kala. Mu ma a nan Najeriya kansar mama ita ce ta gaba-gaba wacce tafi kowace yawa da kuma illa akalla ba kasaru ba a cikin waɗannan kansoshi gaba ɗaya idan kika haɗe su sama da kaso 23 za ki ga cewa mafi yawanci wannan kansa ta ba ta wato mama ita ce ta ɗauke kaso mafi tsoka to kin ga ba abu ne da ya kamata a ce al'umma si wasa da sanin ilimi na menene wannan cuta ba ya kamata su santa su san yadda za su kare kansu su san kuma menene abubuwan da kan kawo wannan cuta a jikinsu. To likita kamar menene ma ya kamata mutane su sani game da ita wannan cuta ta daji ko kansa? Ba iyaka kansar sankarar mama ba kowace iriyar kansa abin da yakan faru shine kamar haka da akwai kamar hayayyafa da kwayoyin halitta sukan yi a jikin bil'adama to amma da akwai wani abu da muke kira da natural cell death wannan mutuwa da ƙwayoyin halitta sukan yi a jikin ɗan adam wannan a ɗabi'ance suke a al'adance suke idan aka hayayyafi waɗannan ƙwayoyin halitta na kowane bangare na bil adama da akwai waɗanda za su mutu sannan kuma jiki ya fitar da su to amma idan aka samu matsala ta ciyan daji ko wacce iriya ce abin da yake faruwa shine wannan kwayoyin halittan ne suke hayayyafa suke hayayyafa ba tare da tsari viva. wanda zai zamanto cewa sun wuce tsari na ɗabi'a to shine yakan kawo wannan cutar kansa ko ta mama ko ta bakin mahaifa da dai sauransu to mu dan buɗa kaɗan akan kansar sankarar mama abinda ake nufi da wannan cuta shine mama ne yakan samu wannan matsala ta hayayyafa na 'ya'ya a cikin wannan mama shi isa za ki ga wannan mama ya canja kama ya zama ƙatoto. so da akwai abubuwa da yawa da da sukan kawo wannan cuta ta wato kansar sankaran mama akan iya gadatta daga dangi sannan wannan cuta takan iya kama mutanen da suke kamar shaye-shaye sannan wannan cuta takan kama mutane waɗanda suke da ƙiba matuƙa kwarai da gaske wanda shi ma yana ɗaya daga cikin abin da muke da risk factors bincike ya tabbatar da cewa mutanen da suke ta'ammali da giya su ma za su iya kamuwa da ita bincike ya tabbatar da cewa mata waɗanda ba sa shayar da ƙananan yara wato jariransu da akwai yiwuwa za su iya kamuwa da wannan cuta ya zama wajibi al'umma su guje wa waɗansu abubuwa kenan da za su iya kawo musu wannan matsala uwa uba da akwai abin da muke kira da radiation wato waɗansu sinadarai ne da suke fitowa daga jikin wayoyi na wuta irin su high tension da sauran irin su transformer da sauran irin wajen da ake ta'ammali da injina na irin x-ray ultrasound scan a asibitittukan mu da sauransu idan mata sukan je kusa da irin waɗannan waɗannan abubuwa su ma za su iya kamuwa da irin wannan cuta. Shin akwai wani ci gaba da aka samu wajen wayar da kan jama'a game da cutar kansa musamman a Najeriya? Da akwai ci gaba saboda a duk shekara akan samu yawan ƙungiyoyi daban-daban da gwamnati da sauran 'yan jaridu da suke taimakawa wajen yada wato ilimi akan yadda al'umma za su gane wannan cuta ta kansa ta mama da sauransu. kansosi da muke da su mutane suna ƙara sanin ilimin suna sanin menene abin da yakan kawo kuma suna sanin menene abin da za su yi su guji waɗannan cututtuka to amma duk da haka hakika bincike abin da ya nuna shine saboda samun ci gaba na wayewa da mutane suka yi to wannan cuta ta sankarar mama breast cancer kenan tana karuwa ne a wannan ƙasa mu ta najeriya za ki samu mutane da yawa suna yin ta'ammali da wannan shan taba sigari mutane da yawa suna ta'ammali da irin giya da sauransu wayewa ta zo mana da mata ba sa son shayar da ƙananan yara wanda a yanzu akan tunanin kiba wato ado ce da jin daɗi to irin waɗannan abubuwa na wato wayewa na zamani suna ɗaya daga cikin abubuwan da suke rura wuta na wannan cuta na sankarar mama har da ma sauran kansoshi to daga ƙarshe likita wace shawara kake da ga mutane da kuma masu fama da wannan cuta ta daji. Ya zama wajibi mutane su ƙauracewa yawan shan taba sigari. Sannan kuma mutane waɗanda suke da kiba da jiki sosai su tabbata cewa suna motsa jikinsu wajen ganin cewa sun rage wannan kiba tasu da kuma rage cin abincin da zai ƙara musu wannan nauyi. Al'umma su guji ta'ammali da ita kamar giya ya zama wajibi iyaye mata idan sun haifi yara su dinga shayar da su mama matukar shayarwa domin cewa wannan abu yana taimakawa iyaye mata wajen raguwar kamuwa da wannan cuta ta kansa ta mamakin mutane musamman iyayenmu mata su rage zuwa wajen da yake kamar high tension ne inda wuta take wucewa shi isa ma ko a hukumance ba a so a yi gine-ginen gidaje a irin waɗannan wajaje ma'aikatan asibiti wanda suke aiki kusa da inda ake kama su x-ray da dai sauransu ya zama wajibi su dinga amfani da kayan da za su kare su daga samun saduwa da waɗannan abubuwa da sukan fito daga waɗannan injina iyayenmu mata su san cewa da akwai abin da mukan kira da self breast examination yanda mace za ta dinga duba mamanta da kanta ta dalilin yin haka ne za ta iya gane wani bambanci da kan faru idan akwai wannan cuta a jikinsu alal misali za ta iya ganin wannan mama nata wani waje ya loba wani waje ya yi tauri wata rana za ta iya ganin fatar maman ta yi wani kaushi kaushi kamar bayan wato lemo za ta iya ganin wani lokaci akan wannan dan kullutin da muke kira da nipple yana fitar da wani ruwa ruwa duk irin waɗannan alamomi ne da idan mace tana lura da wannan mama nata tana tabawa za ta samu wannan canjin tana samun wannan canjin za ta yi sauri ta garzaya zuwa asibiti domin ta je ta ga likitanta sannan kuma a yi sauri a ɗauki matakin da ya dace a kullum muna faɗa wa mutane ba ma a iyaka wannan kansa ta mama ba har da sauran cututtuka ma ga baki ɗaya. yayin da ɗan adam ya je asibiti da wuri yakan taimakawa kansa sannan kuma ya taimaka wa ma'aikatan lafiya da za su ɗauki gabarar duba wannan lafiya tashi gwamnati ita ma ya zama wajibi ta ci gaba da bunƙasa wannan tsari na wayar da kan mutane da fito da waɗansu dokoki waɗanda za su inganta lafiyar al'umma musamman ta ɓangaren ganin cewa ya za a kawo ƙarshen wannan cuta ta kansa. Da haka muka zo ƙarshen shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako a madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku Dr. Khalid Sunusi Kani sai kuma ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar ke cewa mu kasance lafiya. A sai da ce ka ce duniya ana ta wani kari. To madalla a gaida Hauwa Umar da wannan shiri. Kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. a jamhuriyar Nijar za a iya saurare mu a tashar mu ta VOA Africa kan mita 200 kenan zangon FM. kada manta wato a daidin washington ko kuma a nan washington agogonmu na cewa wato karfe ɗaya da minti takwas na safiya yanzu ko ga maryam da wato labarai a takaice yau ba za mu iya kawo muku wato um, bayanai da kuka aiko mana ta saƙon imel ba. To a takaice ayarin motocin Faransa na farko dauke da sojojin da ke janyewa daga jamhuriyar Nijar bayan hamɓarar da gwamnatin shugaba Bazoum ya isa makwabciyar kasar Chad a cewar sojojin Faransa a yau Alhamis. Motocin dakaran sun isa na babban birnin kasar Chad ba tare da wata matsala ba bayan shafa kwanaki tara akan hanya abinda kakakin babban hafsan sojan Faransa Colonel Pierre Goudeliera ya faɗawa kamfanin dillancin labaran AFP kenan. daga chadi sojojin za su tashi ta jirgin sama zuwa faransa fiyar ya ce an cimma nasarar tafiyar ta ƙasa ne da haɗin gwiwar sojojin niger. To masu sauraro da wannan ne kuma muka zo ƙarshen shirinmu na wannan la'asariya sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shiri. yanzu a madadin maryam dauda da ta taya ni gabatar da shirin da kuma wacce ta shirya ta kuma bada umarni wato fiona wa mai da ba injiniyan mu ta wannan la'asariya da ake kira kila williams baba yaku makeri ne daga nan birnin washington dc nake sallama da ku amma a shirin yau da gobe shirin matasa wassalam